الله وبركاته للرياض الذكر والذاكرين تنقوى uwa masu albarka, muna yi mana barka da sake mu a cikin wannan jerin giyar silsila da muke gabatarwa wanda yake kunshe da bayanai dangane da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah don ba manta ba muna cikin gaban da ke bayanin falalolin wasu surori daga cikin surorin alkur'ani ko kuma wasu ayoyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana su da wasu fa'idodi da suke karkashin waɗannan surori ko ayoyi kamar yadda muka ambata tun kafin mu shiga cikin wannan babi sosai cewa babu shakka karkashin wannan babin akwai hadisai da aka samu da yawa amma masu rauni wanda suke bayyana falalan sura kaza ko falalan aya kaza sai dai mu a nan muna ƙoƙarin mu kawo iya abin da Allah maɗaukakin sarki sa muka iya kaiwa gare shi ne a cikin ainihin wato nazari ko bahasi na ainihin wato abin da ya inganta a shari'ance na falalan surorin alkur'ani ko kuma wasu daga cikin ayoyi da haka kamar yadda muka ishara za mu takaice ne akan iya waɗanda Allah Maɗaukacin sarki sa muka iya gano malamai sun bayyana ingancinsu. amma sauran kila waɗanda za a rinka tsammanin cewa kaza to idan mun gano an ainihin wato asalinsu ko da misali in inda wani zai ce to shi bai ji an faɗi na wani sura da ya sani ba kila ko kuma yana da wani ɗan littafi da da yake karantawa na ce mai falalan sura kaza amma ya ji ba mai bayani ba to sai mu mai ishara zuwa ga maganganun da malamai suka yi na raunin shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu bayan waɗannan surori da muka tattauna da ayoyin da ke cikin suratul fatiha al-baqara al imran waɗannan surori akwai surori kamar guda biyar da suka biyo bayan su waɗanda su ne ake kira da asabu tsiwal surori guda bakwai mafiya tsawo a cikin alkur'ani babu idan ka haɗa su baki ɗaya akwai kuma falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nasu al-Imam Ahmad ya ruwaci hadisi da shi da imamu sahawi a cikin littafinsa mushkilul athar da wasu malaman daga sahabi ibnul asqa a jiya na jina yi tuntukan faɗin wannan suna cewa ibnul ashqa a ba ashqa ba ne as sin al muhmala wanda ba shi da digo a kai ibnul asqa wahila kenan Allah ya kara mushi yadda ya ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa utitu makanar taura a saba wato an bani waɗannan surori guda bakwai su ne suka maye gurbin attaura taura da Allah ya saukarwa da annabi Musa salam ka duba at-taura ka duba al'umma annabi Musa ka duba irin gogormayar da annabi Musa ya da su duk sakon da at-tauran yake da shi manzo Allah ya ce waɗannan surori guda bakwai to an bani su a makwafin sai ishara akan cewa qur'ani zaka ga ya tattaro dukkanin alkhairi da dukkanin bayanai shi yasa shi ne ɗaya daga cikin littattafai alkutubu samawiya wanda ya fi dukkan su halala domin ya tattara abin da ke cikin su kuma ya zo da ƙarin abin da waɗancan ba su zo da shi ba ta bi surori bakwai rak to sun maye gurbin littafi guda da Allah ya ba wani annabi daga cikin ulul azmi min ar-rusul waɗannan surori kamar da muka ambata a cikin alkur'ani babu surorin da suka kai su tsawo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin a sallar shi ta dare yakan karance su gaba daya gaskiya tabbata ga Allah sahabi Abdullahi dan Mas'ud kamar da imamu Bukhari ya rawaita hadisi yace wata rana ya zo ya ga annabi yana sallar dare sai ya ji shi sallah annabi na gama karatun fatiha yake sai annabi ya dauko karatun suratul baqarah to da yake shi ma ana ramba ne masanin alkur'ani sai ya fara zuriyawa a zuciyar shi cewa to wannan sura dai na san ba zai yi wa annabi ya karance shi a raka ɗaya ba ana zaune kalau misali na san annabi ya karanta zuwa aya ɗari zai yi uku yace ana cewa kan aya na ɗari sai na ga annabi ya ci gaba yace sai na ce a to kila ɗari biyu yake son ya karanta da annabi ya karance ɗari biyu yace sai annabi ya ci gaba Zunuma su sai fara tunanin to yau kam na shiga sallah mai tsawo ce to kila za a ƙara saraka ne da bakara annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama suratul bakara sai ya shiga ali imran a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga suratul nisa abla dan ya ce to kila annabi zai karanta bangaren shi ya ce sai da annabi ya sauke nisa'i gaba daya sannan ya dawo ali imran shi ma ya karance shi gaba daya wallahi Abdullahi Masud da karshe ce sai da na kusa yin wani mummunan aiki kowa zai iya zinanin menene aikin ko yace na so in fita sallah in bar manzo Allah ya ci gaba da kayan shi dama annabi bai kira shi ba ku kiyaye shine yazo ya ga falala yake son ya yi to ashahid waɗannan surori jama'a su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi baiwa kulawa wajen yin sallolin dare da haka ga wanda Allah ya sanar shi alqur'ani ya haddace su to ya yawaita sallolin dare da su jama'a ina fatan jama'a an gane domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana cewa afdalus salati ulul qunut sallah mafi falala shine wanda aka tsawaita karatun shi jama'a an gane wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan surori sune kamar yadda muka ce suratul baqara ali imran suratul nisa'i suratul an'ami suratul a'raf to sai wasu malamai suka yi tsakani sabani tsakanin amfani da tauba wasu malamai sun ce a tauba ne domin tauba ya fi amfani tsawo wasu kuma suka ce ai asali suratul tauba tare suke da suratul anfal shi yasa ma malamai suka tabbatar da cewa in aka kare karatu suratul anfal za a yi menene bismillahir rahmanir rahim sai a ci gaba da tauba wallahu alam wannan in ka shiga ajin ulumul qur'an za a fassale maka ashani ka gane cewa waɗannan surori dai ka ji nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai Allah ya sa mu dace to bayan waɗannan surori sai wasu surori da suka biyo baya waɗanda mafi yawan su sun fara ne da alif lam ra ko a makamantan haka kamar irin su suratul yusuf suratul yunus ra'ad da su hud to waɗannan surori su kuma an taɓa samun wani dattijan sahari. ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah ka koya min karatun alkur'ani wanda ma'anan wannan kalmar nashi kamar yana cewa annabi ina ne zan koya a cikin alqur'ani sai annabi ya ce mishi ka ba da mahimmanci game da waɗannan surori da suka fara da alif lam ra jama'a an gane wanda ke ko wato alif lam ra waɗannan surorin to sai da cijo ya ga ai waɗannan surori suna da tsawo ya maza Allah ita ya maza Allah na tsufa zuciyar nawa memory ina yayi low ba zan iya daukar su ba da ne dai to if that is the case idan ba za ka iya daukar wannan ba ka ɗauki surori da suka fara da hamim can kasa kasa kenan irin su ahqaf da makamantan su jama'a an gane wannan dike ko kaga fil jumla tunda har annabi ya nuna wa wani ya koyi karatun su yana bayyana falalan su so wannan na daga cikin iya abinda malamai suka samu na falalan waɗannan surori idan muka kara gaba muka je can kan su suratul hajji su kuma an samu wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai tambaye cewa ya manzo Allah shin da gaske a cikin suratul hajji akwai wurare guda biyu ne da ake yin sujjada a ciki manzo Allah yake tabbas haka abun yake kuma in mutum ma bai yi sujjada nan guda biyu ba ma'ana baka yarda wuri biyu ne ake sujjada ba an nuna kamar ma baka karanta baka karanta suran ba gaba daya kaga shi ma wannan yake bayyana falalan suratul hajji a takaice fil jumla to idan ka dauki suratul nisa isra afwan suratul isra subhanallahi asra bi abdihi ko abdullahi dan mas'ud ya faɗi wani magana mai matuƙar fa'ida game da surar da waɗanda suka biyo bayan shi guda biyu da suratul kahaf da rasu maryam Ya ce waɗannan surori to surori ne waɗanda ake cewa ita wato kamar ka ce surori masu ƙyanta mutum saboda matuƙar wato daɗinsu ina ma'anan wannan aka ce su ne surori da suka yi wasu bayanai wanda in ba a ƙur'ani ba babu inda za ka taɓa samun wannan bayani dubu matsalar isra'ila da aka yi da maza allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin tafiyar da aka yi da shi ina za ka iya jin wannan labarin sannan dubu suratul kahf ya zo da labarin wasu mutane da ake kira ashabul kahf wanda labarin su shi ma yana da matukar wato ah, izina da tsoratarwa kaji an ce wasu mutane sun shiga kogo suka yi bacci na shekara ɗari uku da tara kaga wannan ba ordinary bacci ba ne Allah ya sake raya su suka zama aya ga mutane suka koma suka tsara mutuwa har wannan kogon ya zama wajen ba da labari Allah ya ce da mutum zai leka ciki wallahi da ya fito a guje saboda abin da zai gani na tsoro law ittala'ta alaihim wallaita minhum firaran wala bulita minhum ru'ba saboda tsoro da za ka ji to wannan ya zo a cikin suratul kahf ne sannan dubi suratul maryam shi kuma ya zo da bayani gamsassu game da labarin ainihi wato annabi isa da Mahaifiyashi. har lokacin da aka je wajen sarki a sarkin habasha nan yake najashi sarki najashi a wan aliyu ja'far bin abi talib da Sarki ya tambaye shi me sakon da annabin ne ya zo da shi suratul maryam ya karanta mishi wannan sura ne ya je karya mai zuciya Ya ce sai fara jin al'amarin manzan Allah ba san kani bane kaga surorin suna da matukar wasu labarai masu matukar ainihin wato girma shi yasa ya kira su da ati sannan ya ce surori ne waɗanda suke daɗaɗɗu malamai suke bayani cewa me yake nufi da daɗaɗɗu wato tuntuni ya haddace su saboda an saukar da su ne tun a makka waɗannan na daga cikin maganganu da Abdullahi dan wasu ke fari sai aka samu ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda ita kuma take cewa manzo Allah ya kasance a duk dare yana karanta suratul Isra da suratul Zumar ku wannan jama'a dan haka yana daga cikin sunna idan kana da dama ka raya wannan sunna a kowace dare ka rika karatun suratul Isra da suratul Zumar jama'a an fahimta ko to suratul Kahf shi kuwa wannan kusan za ka iya cewa akwai sanannen abu da yake mutawatir ko da ba lafziya ba ma'anawiya kowa ya san falalan suratul kaf ana kwadaitar da karatun shi a ranakun juma'a har za ka ga ya zama wato wani ɗabi'a da aka ɗauka irin wannan zamani a social media da zaran aka ce yau safiyar juma'a za ka ga ana ta tura tunatarwa reminder about recitation of suratul kaf ko ana ta tunawa mutane to sai dai jama'a gaskiya akwai hadisai da suka zo game da wannan bayani na karatun suratul kaf a ranar juma'a amma malamai sun tabbatar da ce sun tabbatar da cewa hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana falalan babu wani tabbatacce ku kiyaye wannan abinda aka samu tabbatacce shine magana ne daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mashi yarda tabbas an samu riwaya wanda ya cike zuwa gare shi ma'ana hadisi ne kofi, wanda ya ce duk wanda ya karanta suratul kahf a ranar juma'a to zai zama mishi kafara tsakanin wannan juma'a zuwa wani juma'a ne zuwa ko kuma juma'an da ya gabata to malam nasiruddin albani sai wani magana mai karfi a karkashin wannan yace faɗin maganan nan tunda ya tabbata daga abu sa'idin khudri magana ne wanda sahabi ba zai faɗe shi da ra'ayi ba da haka sai malamai suka cike akan cewa maganan hadisin to hadisi ne sahihun mawqufun amma kuma sahihun lahu hukmun raf yana da hukuncin daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da ya tabbata game da wannan sura da haka babu laifi idan mutum ya dauka a matsayin abin da zai rika yin jira na kun yana karatu suratul kahf yana da hukuncin raf'i amma dai ba za ka danganta kai tsaye zuwa ga annabi ba tunda ba ka samu isnadi ka Allah ya sa jama'a an fahimta wannan shine bayani game da suratul kahf wanda a cikin wannan sura ne hadisi kuma ya tabbata wannan kan babu makawa al-Imam Muslim ya fitar da hadisin sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haddace ayoyi goma farkon suratul kahf wasima min ad-dajjal ya samu kariya daga wannan babban wato fitinan nan da zai zo karshen duniya na jujjal shi zai zama kariyarka da makaminka tsakaninka da jujjal har annabi yake cewa idza fa in adrakakum al idan kuka riski dujal a wannan ranar faltakra alaihi fawatiha suratul kahf Imam Nawawi da ya tsaya karkashin sharin wannan hadisin ya kawo akwai riwaya da yace a wafi ayoyi goma na karshen suratul kahf so da na farkon da na karshen duka sun tabbata duk wanda ka ce zai zama maka kariya daga jujjal in Allah ya yarda so idan ya kasance ko mutum ya haddace yana karantawa ko da Allah bai kaddara dujal zai zo ya riske ka duniya ba zai yi maka amfani a cikin kabari Allah madaukakin sarki ya samu dace to a nan za mu tsaya insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu ci gaba da bayani akan wasu surori sai dai akwai wani tambayi mai matukar muhimmanci wanda ɗaya daga cikin malaman mu malam Shu'aib Imamu Da'awa ya mana ajiya ina ganin yana da muhimmanci mu isar da shi zuwa ga jama'a waɗannan surori da muke bayyana falalolinsu mutum ya gane cewa a karan kanshi fa ake son ya rinka karantawa kuma ya rinka nemar fawaid din a cikin karatun nasa ba wai kuma yadda mutane suka ɗauka cewa to bari mu je mu samu malamai su karanta mana yasin ko su karanta mana kaza ba to wannan ƙarshe zai kai mutane ne zuwa ga bokanci ko tsafi ko wani abu makamancin haka da haka ka gane cewa kai ne za ka yi karatun a karan kanka to wani zai iya cewa to ai ban iya karatun ba kar kuma ta aika kafin mu fara wannan sai da muka bayyana wasu bayanai game da alkur'ani tukuna dole ne ka je ka koyi karatun alkur'ani shi koyon karatun alkur'ani ba wai in ka ga dama bane so za ka je ka nemi malami masanin alkur'ani ya koya maka ka je ka saurara in yi wato bayanan da muka gabatar kafin wannan insha Allah mune wa kowa fatan alkhairi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi